إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في غبا كراتمو أولا لتافي ميتان البركة نأمدة الأحكام نا babban malami ashe abdul ghani ibn abdul wahid al-magdis wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjid kitab wa sunna alaman hajji salafiya masjid abi huraira a nan unguwar a tashar dan fulani garin biyu jihar borno a kusan muna daren talata daren talata a daren goma sha hudu ga watar bakwai watar yuli ko julai meladiya shekara dubu biyu da ashirin daidai mun yi karatuttuka ɗari da bakwai yau insha Allahu ta'ala karatu na ɗari da takwas jiya da makon da ya gabata duka ba mu samu karatun sahihul bukhari ba sakamakon hadari da ruwan sama allah ya ba mu damuna mai albarka a karatunmu na umdatul ahkam muna nan a cikin kitabun nikahi littafin aure jiya mun eh, makon da ya gabata mun shi. wata babi da take ɗauke da hadisai goma sha uku babin da ake wa lakabin kitabun nikahi yau za mu shiga babu sadaki babin sadaki babu sadaki ma'ana babin sadaki shi ne babin da za mu tashi a yau insha Allahu ta'ala babin sadaki a mecece sadaki a sadak sadaki larabci ne daga sadaki aiwa sadun fataha shek salih al ne ya ce ma yudfa'u ilal mar'ati ban an abdin nikahi alaiha abinda ake bawa mace a madadin tamani na auren da za a kulla da ita kamar ciniki ne shi ciniki kuma canji ne eh, an ba ta kuɗi a shar'ance ita kuma za ta ba da kanta a shar'ance ga mijin eh, an kira sa in ji shan salih al-usaimin as-sadaq li'annahu yadullu ala sidqi raghbatihi fiha yana nuna shi wanda yake auren nata yana da gaskiya akan kudurinsa yana da niyya har ya yarda ya lale kuɗi dubu goma ko ashirin ko hamsin ko ɗari ko fiye da haka ya nuna yana da gaske yake neman wannan abu yana iya zama farin kuɗi ko ƙaddara kaɗan ko mai yawa amma suna ce sadaki ta zanto kaɗan da ɗawainiyar aure don mutane su rika fuskantar aure ɗin ba haufi sheik abdullahi ibn abdurrahman ibn salih ali bassam shi ma a taisirul allah mujalladi na uku ya ce huwal iwad alladhi fin nikahi aw ba'dahu shi sadaki shine canjin da ake bayarwa tamani da ake bayarwa akan aure ana iya bayarwa kafin aure ko bayan aure ma'ana in bashi da sunan shi mijin zai mallaki halaccin jin daɗi da wannan matar don muhimmancin sadaki an ba sunaye da yawa kuma tana da lahja da yawa yana ɗaukan as-sadaq yanda qur'ani yace wa atun nisa sadaqatihinna nikhla ana ɗaukan kuma al-mahru ya yazo a cikin hadisi yana da sunaye sadaki shar'antacce ne a cikin alƙur'ani da sunna hadisi kenan da ijma'in malamai da ƙiyasu. dama abubuwan da ake kafa hujja da su a shari'a hudu ne ƙur'ani hadisi ijma'i ƙiyasi to dukkansu hudunan sun tabbatar da sadaki ƙur'ani ya tabbatar da sadaki wa atun nisa'a saduqatihin nihila ku ba wa mata sadakinsu atu fi'ili ne mudari'i marfu'un bi dhammatin لاتصاله بواو الجماعة والفائل ضمير مستقر وجوبا تقديره أنتم النساء شينكما مفعول به أبا ومات صدقاتهن sadakokinsu nihlatan ko ka ce wajibatan wajibi ne ko nihlatan kyauta ne halal malak malamai sun tattauna kamar me dalilin saukar wannan ayan irajin ibn al jawzi cikin zadi masir ya tattauna amma abubuwan da zan iya tunowa a kai na yanzu ya yi bayanai guda biyu da zan iya rigewa bayanin farko a da a jahiliya idan mutum zai yi aure baya ba da sadaki sai dai kawai su zauna ya ce ai zaman auren ba ni gishiri in baki manda ne kawai ki zo mu yi zaman aure in na mutu ki gaje ni in ki mutu in gaje ki shi ke nan ba a ba da sanadi sai Allah ya saukar da wa'atun nisa'a sadukatihin hinna nihla in mun ɗau wannan fassarar kenan ayar tana magana da maza da suke yin auren ko maza da kuke auren ku ba wa matan da kuke auren sadakinsu ina fata an gane fuska ta biyu a baya can jahiliya za ka ga idan mutum zai aurar da 'yar uwarsa ko 'yarsa to kawai ba zai yi maganar sadaki ba shi ma sai ya lalimo 'yar wa'yancan sai a yi aure shigari ma'ana ya ce to shi kenan zan aura muku 'yata ne ma za ku aura min 'yarku zan aura muku kanwata ni ma za ku aura min kanwarku sai ya zanto babu sadaki a tsakani ko kuma ma a bawa alwanin sadakin sai ya cinye sai alata wa atun nisa'a sadukatihin na nihla ya ku al'wale yanzu da al'wale ke magana ku bawa mata sadakinsu ma'ana ko da mijin da yake aurenta din ya ba da sadakin wa waliyinta wa wayenta to a tabbatar ya tabbatar wanda ya karbi sadakin ya mika sadakin ga ita matar nihlatan wajibi ne a bata ji ubangiji ta'ala a ɗaya daga cikin fassarorin nihla wajibi ne to kaga an samu sadaki ya shar'antu a cikin alkur'ani ina ji wani aya ta a suratul nisa'i wa atun nisa'a sadaqatihinna nihila akwai ayar wala wala junaha alaikum an tanki hunna iza ataitumuhunna ujurahunna da Allah yake maganar mace in ta musulunta kaza kaza kaza kaza kaza amma babu laifi kuna iya aurenta amma in kun ba ta sadaki haka sadaki ya zo cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma kar yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banatu ammika wa banatu ammatika wa banatu khalika wa banatu khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'mina in wahaba nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin kaga anan inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna kaga ya kira sadaki da al-ajru ladanta kaga ya kira sa da al ya kira sa da hinna hadisi ya kira sa da al mahru wala yahillu wala junaha wala wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an ya kafa kamin ma a taitumuna kenan ma utiya abinda aka bayar sai ma duk sunan sadaki annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura da sadaki ya aurar da sadaki sallallahu alaihi wasallama a hadisi kuma a hadisai sun zo suna bayanin shar'antuwar sadaki annabi ya aikata ya ba da sadaki sa'annan kuwa an ba da sadaki ya tabbatar tunda ya eh, abdurrahman ibn auf ya yi aure ya ce nawa ka bayar sadaki ya ce wasu na watin mina zahabi sai annabi ya shiru ka takrir ya tabbatar sannan kuma ya ba da umarni a kawo sadaki da wani ya ce ya rasulala in baka da bukatar wannan ni ina da bukata sai annabi ya ce kana da abin da za ka bayar na sadaki ka kawo sadaki kuma ya sa sai na ali ya kawo sadaki da ya zo neman auren fatima wancan kuwa bai ta iltamis walau khataman min hadid kaga nemo ko da zobe da bakin karfe ta sadaki ya shar'antu a cikin qur'ani ijma'in malamai duk gaba ɗaya malaman duniya da dukkanin mazahib babu wanda ya ce ya halatta ya aure ba sadaki kowa ya tabbatar da shar'antuwar sadaki sai dai kawai inda aka dan kai ruwa rana sadakin mafi karanci nawa ne wannan shine tsakanin malik da shafi da ahnaf aka samu maganganu kala uku zuwa hudu wasu su ce kamar maliku sadaki alal akalli rabo dinar wata mazhabar kuma ta ce dirhami goma wata mazhabar kuma ta ce ba yawa ba kaɗan duk abin da mace ta yarda shine sadakinta shine kuma magana rajihi yadda za mu zo mu tattauna a gaba kaɗan insha Allah kiyasi kiyasi ya tabbatar akwai sadaki domin duk abin da mutum zai saya ya ji daɗinsa yana biya ko a daidaita sahu ka hau ba ka so ka yi tafiya da kafa ai za a ɗan ka biyo ganga ko naira ɗin ai daɗi ka ji an rage maka wahala <laughs> an gane ko ka je ka samo ƙose ko awara ai daɗi kake son harshen ka ji ko to in waɗannan a ƙiyasi ya halatta a bada kuɗi don a mallake su to kaga a kiyasi kuma min babi aula tunda in ya aure ta za ta ɗauke masa ɗawainiya za ta dafa masa abinci za ta ɗuma masa ruwa za ta yi masa mofin ɗin gida za ta yi kaza ko za ta ɗauke masa sha'awarsa kaga kenan min babi aula a ba abu tattare da haka to mun ji kenan ya shar'antu na kamana a ƙur'ani da hadisi da ijima'i da kuma ƙiyasu Aa shi ma alibar sam ya ce gaskiya shari'ar musulunci allah bai sa wa sadaki limit ba bai ce mafi karanci sai ya kai kaza ba allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba shi allah wa'atun nisa a sadukati na nihla ko ba mata sadakin shi imam imam abu hanifa ne ko shafi ne ko waye shine ce sadaki dirhami goma ya kawo hadisi amma za'ifi ne imamu maliko yace rubu dinar aka ce akwai aya ko hadisi yace babu sai dai shi yana ganin idan barawo ya sata in ya sata abin da ya kai rubu dinar za a yanke hannunsa to ai idan ai hannu din wata gaba ne a jikin mutum sai suka ce ya ce to bi a halatta ce mutum ya mallaki mace gaba ɗayan jikinta ya mallaka bai ba da mafi karancin abin da ake bayarwa a yanke hannun barawa ba saboda haka ha alal akalli abin da zai mallaki gaba da zai ɗauke sha'awarsa sai ya ba da rubu dinar wanda yanzu rubu dinar ya kai dubu ashirin ya rufe dubu ashirin da yan kai tana yanzu shi gwal ya kai dubu tamanin da yan kai diya yanzu ya kai miliyan tamanin da yan kai to wannan ne maganar imamu maliku to amma kaga shi ma wannan ya za ka yi kiyasin mas'alar fata da aure kaga ai babin su ba ɗaya bane an gane ko abin da ya sa kuma aka ajiye maganar maliku aka ce ba shi ya fi inganci ba domin an ga saɓanin haka ya faru don za mu karanta hadisi wanda zai yi aure annabi ya ce ya nemi zobe da na bakin karfe da na bakin karfe wanda shi zoben can a wancan lokacin a irin zoben da yau ake siyarwa ne naira hamsin naira ɗari annabi ya ce ka a matsayin sadaki annabi ya taɓa ƙulla auren sadaki takalmi ne na itace shi ne maimakon slippers a yanzu bayan slippers duk tsadansa ba ɗari biyu da hamsin ɗari uku ba na babba to kaga annabi ya ɗaura aure sadaki haka an gane ku kuma ya ɗaura aure sadaki da yawa wata ta aure miji sadaki ya ba da gadina ne guda lambu guda shine sadaki shine farkon hulu'i da matar ta ga ba za ta iya zama da mijin ba ta ce sai sun rabu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aza mata biyan kudin kiyayya a turaddina ilayhi hadiqatahu shin zaki da masa da lambunsa sai ta ce eh sai aka da da lambu kaga an ba da kaddara kenan a nan a matsayin sadaki saboda haka wannan kenan sadaki duk abinda mace ta yarda da shi sadaki yayi dubu goma yayi dubu biyar yayi dubu biyu yayi dubu ɗaya yayi shine magana mafi inganci sannan kuma an fi so sadaki da ɗawainiyar aure kar a tsananta don annabi ta a domin nisa'i baraka ai na mu'una. matan da suka fi yawan albarka su ne waɗanda aka samu sassaucin ɗawainiya in ka kashe kuɗi na kecere reni da cin fuska to ka saurari rikici ko rigima ko karayar tattalin arziki kar ka yi almubazzaranci ka yi abu daidai misa don tunda ita a azamun nisa ibaraka mafi girman mata wanda suka fi mafi girman albarka su ne wanda ba yi ɗawainiya mai yawa a aurensu ba kaga haifu nan albarka ne ya'yan da aka haifa su samu tarbiyya albarka ne su haddace qur'ani albarka ne su zanto masu tausayin iyaye albarka ne a samu zaman lafiya albarka ne ta tausaya maka albarka ne ka tausaya mata amma in ka wahala ko ba haka ba ka aure ta lokacin wake ta sayar ma dubu goma goma ka aure shi kenan an yi auren yanzu an ce wake ya kai dubu ashirin da biyu da uku da biyar shi kenan sai gallaza maka take yi to in ba a yi sa'a ba sai ce wayo sirna wayo wake na ko ba gaba <laughs> wannan kenan ah, da kuma abin da aka samu na hadisi daga umar dan khattab ya ce sadakin da annabi yake bayarwa in zai aure eh, eh, da kuma in zai aure da 'ya'yansa ba ya wuce ukiya goma sha biyu a lalle alibar sam ya ce rage ɗawainiyar aure sassauta shi fa inna fi zalika maslahatun kabira akwai maslaha mai girma ga ma'aurata biyu da society ma'aurata biyu da society don ma'aurata biyu din ba mamaki idan an tsananta masa sai ya aure ta jarinsa gaba ɗaya bi to an zo an yi aure kuma jarin ya kare masu bashi sun sako shi gaba ba ci ba sha ai rigima zai biyo baya za ta yi ta yi jinya babu abin da zai kai ta asibiti in sana'ar ya kare to me za a yi kuma shi ya sa kaga in sana'arsa ya karye sai da yana sata awakin mutane kaga ya zama matsala wa society an gane ko shi ya sa sassauta lamarin aure maslaha ce ga ma'aurata biyu ɗin shi ya iya kula ta amma ya aure ta kamar wani aure da yanayin irin aurensu na saudiya wanda yanzu kaga kuɗi darajar naira ma ya take rika cewa wanda a baya can kamar shekara biyu uku akwai wani da muke hira da shi Eh, sunansa anas da wani aiman wai su aure na gida ma na gida shi na kashe miliyan 24 to shi yasa za ga in kana aiki gwamnati za ta yi ta baka bashi ka yi aure ko in ta baka bashin kaɗan kaɗan za a riga cire wani bayan ya aure a irin saudiya nan zai iya shekara ashirin ana kan zaren abin da ya kashe a auren shekara ashirin to kaga ai wannan akwai tsanantawa shekara ashirin shi yasa masu gasu da karancin yawan aure din tsadarsa ma aiki to wanda auren farko ma da ka yi ka kai shekara ashirin kana biyan kuɗin ko ba ka ba dama aikin ba shekara talatin da biyar ka yi ritaya ba to in ka sake ɗauko na biyu ai za ka yi ritaya da wasu shekaru kuma wannan kenan shi yasa akwai wani da ana ce masa shag yusuf ya aure yar shar ahmal al-huzaifi yace shi abinda da yake tsorata shi yana da yana da labari da tarihi kakansa yayi mata uku sai babansa ya zai mata biyu shi yanzu yayi mace ɗaya na kan biyan bashi to fa shi tsoronsa kar ɗansa ma zai kasa ɗayan sai da dai abin daɗa tsada yake abin daɗa tsada yake duk da kuma saudiyar ba dukkanin suka taru haka ba don na tambaye su nace su kenan aure haka suka ce a'a yanzu akwai ƙauyen da idan ka je riyal irgaggu zai maka aure ka ba da riyal ɗinka irgaggu zai maka aure akwai inda in ka je sadakin ma a kudin ba zai fi dubu goma ba amma galibi ƙauyuka da ko kuma ka je irin gidansu shek su dai su waye in za ka yi aure a gidan suna da sassauci kwarai za ka kamar yar annabi kake aura ba sa sa wannan burin kuma su don na ɗauka ba sa faɗa nema wa al'ummar ƙasar sai suka ce sai ake gamu suna faɗa ba kaɗan ba a kan tsadan auren kuma duk wanda ya je aure a aurensu suna kwatanta wannan sassauci in kwarai da gaske to kaga a shi sauƙaƙa sadakin maslaha ce ga al'umma da sosaiti, don me nawa ne matan da suka zauna a gida suka yi kwantai ba miji ga sunan a jubbe ba miki nawa ne matasa sun rika har sun fara kwararrabewa ga sunan ba su yi aure ba babu maza sai ka ga mata suna cewa a yi mana addu'a Allah kawo nagari mace namiji ma yana cewa Allah kawo nagari ita mace in ta ce Allah kawo nagari mala'u take so amma sai aka fake da nagari wai nagarin ne bai zo ba duk addinin ka in ka zo babu abu shi kenan shi ko namiji ce in a yi addu'a Allah ka ta gari kyakkyawa yake so sai ta fara doguwa kaza kaza kaza duka da ya a fage da nagari amma kowa da kasararsa wannan ke a sai ga matan sun zo na ba aure mazan sun zo na ba aure irin wannan mas'alar aka samu a Gombe shan musu Adam mai hula Allah ƙara rayuwarsa albarka in an zo tafsiri an zo karatu sai mata su turo takarda a tafsirin mata a taya su addu'a Allah kawo miji na gari wata ta ce in an samu nagari tana nan ready maza ma ya zo tafsiri suna tura Allah kawo mace ta gari to shi da kenan sai aka yi kwamiti a masallacin matan da suke turo takardun kowace ce ta bada adireshin ta mazan da suke turo su kawo adireshin su sai aka samu wasu masu hali suka shiga lamarin sai aka zauna ni tashin farko arba'in da ko aka aurar Eh, shi kenan sai a kira ka je ka ganta ta maka ta maka shi kenan sai aka yi aure aka wuce wurin ire-iren haka za a rika yi sai ka ba za a samu matsalar ba don shi wani yana cigiya bai samu ba ita kuwa tana cigiya ba ta samu ba to ba daidai bane a riga ajiye fallon eh, ta ke tana buƙatar miji na ƙwarai shi kenan sai ta ba da adireshinta shi kenan sai ana karatu ana karatu sai a ce to kai malam maina mun gaji da ganin ka haka malam yanzu ka ɗauke shi a mota ka kai sa unguwa kaza ko ba ka bato kaga shi kenan sai a gama wannan lamarin a wuce wurin malam ya ce tsada da tsananta lamarin aure ya sa rayuwa ya zama wani ini ya je ya yi almubazarancin ya yi aure ya ci bashi shi kenan ya zo wata ɗaya wata biyu ta ɗau ciki ta fara fama da laulayi yana fama da wancan lokaci kaza ko ta aihu shi an shiga kuma matsalar aihuwa ya kullum sai dai kaga matsaloli ne za su riga haihuwa akan mutum kuma zaman jinsi biyu babu aure maza babu aure mata babu aure shi ke ka alfasha kaga ga matsalolin fyaɗe ya yawa matsaloli kaza ya yawa kaza ya yi yawa yanzu yadda fyaɗe ya zama ruwa gama gari don dama abin da yake rage fyaɗen akwai ana ta auren to yanzu matsaloli da ya zo na korona kaza tattalin arziki ya yi baya auren ma dai yanzu fa da yawa ana ta ɗagawa ana cewa tukuna sannan kuma dukka makarantu an rufe babu ranar dawa kayyadadde to kowa ya zo ya zo na gida mazan na gida matan na gida to menene ba zai faru ba kuma kamar yadda muka yi bayani a hudubar juma'a na wannan satin haƙin ya'ya a kan iyayensu wanda me ya dace iyaye su yi a irin wannan lokacin yara tunda ba makaranta a kora su wajen koyon sana'a a ɗaibe su a yi mangada da su a tafi gona da su zaman su a gida ba alkhairi bane ba alkhairi bane a riƙe su bizi su yi wani abu kai ma matashi kai wa kanka tunani tunda za a yi lokaci kaza ba abu nan to ya kamata ko da barema zan yi ko da kodago kaza zan yi in dan samu wani abu kar a zo a ce to shikenan an kira yan jami'a sun dawo ka zo wajen babanka kai baka kudin registration dan Allah wannan zaman da kai mai kai in wani zai taso daga sokoto daga katsina ya zo mirna nan ya kama ɗaki ya yi noma a nan kai me ya sa ba za ka yi in ba za ka yi na kanka ba to ka yi bare mamani zaman banza ba shi ne daidai ba a yi ƙoƙari duka abin a koma sana'a a ko koyon sana'a ne ko kuma noma ne ko abin da kaje na wurin babu ranar da ba za ka samu leburanci a wurin ba kaje na masallacin kofan sarki wannan akwai leburorin da na sani mutum matashi zai je ya tashi karfe hudu yana da dubu da ɗari bakwai kai me yasa ba za ka je ka yi ba babu yadda za a yi ka samu sai ka motsa sai ka wahala duk wanda ka ga ya zama wani abu a ƙasar nan wala sai da yawan wahala kafin ya samu Allah sai dubi wahalar da kai sai ya tausaya maka wannan kenan a banga maryam ba wahala ta yi ɗanta ƙarami take jijjiga bishiyar dabino don ta ci ta ba shi nono Ko huzu ila yake bi jiz'in nakhla to da ɗan ya girma don tsabagen arziki ya yi arziki ma in ka ci tuwo ma zai gaya maka miyar mai ka ci to ka san dai ba shi da matsala abinci kenan ta da unan biyu kun bi mata a kuluda wa ma tadakhiruna fi buyutikum ah malam yace saboda haka ah, tsadar aure yana kawo matsaloli yana kawo barna a society da ɗabi'u da dukiyoyi da zaga wani sai shiga neman matan banza matan banza kuma sai da kuɗi kuɗin kuma ko ya kama sai ya ɓalla shagon wani ne sai ya yi ta'addanci ne sai ga yaje yayi yanzu galibi masu ta'addanci nan kab da kake gani a duniya yawancin su in su yi ta'addanci na suke kashe kuɗin suna kashe kuɗin ne wa mata mafi girman kaso wa mata ne ba wai wani abu ba ire-iren su zaka duk suna da karuwansu shi yasa shi Ali Bassam ya ce idan hukuma ta ga rayuwa tana taɓarɓarewa irin wannan babu laifi ga hukuma inji ji bassam cikin ah, abina sharhan umzatul akam sai sulu ala mujalladi na uku fallazi na taqidu annahu la budda min tadakhul al hukumat fi hadhihi al mas'ala li hal hadhihi al azma wa ilzam an nas bi turqin adila mustaqima ya zama ya dace hukuma ta shiga lamarin na yadda za ta saita lamurra na aure hukuma tana iya shiga ciki ta ce to shi kenan sadaki kada ya wuce kaza eh amma ne shi ya niyan karawa ba laifi amma kuma ga level kaza in ya kai kar a ce bai isa ba hukuma ta shiga ɗaya kenan ta shiga ta wannan bangaren wannan za a samu sauƙi sanin ko na biyu jama'a ire-iren bangarorin da hukuma za ta iya ta shiga a ah, hukuma za ta iya ta yi wani tsari na renon ma auren don auren su daina mutuwa a ya an samar da kofar ta matsaloli na aure a samu kofofin da wata ta samu ji da suke ba za su aura mata ba an gane ko ire-iren wannan hukuma ta yi tsari don za ga wata ta kai auren ga tana son wani yana son ta sai ce ba za ta aure shi ba to a yi tsarin da hukuma za ta iya ta shiga me yasa ba za ta aure shi ba eh ba shi da sana'a sai ce eh to rashin sana'a matsala ce babba sai ce to lalle lalle ka koyi sana'a amma a ce to walda za ka yi kanikanci za ka yi kaza za ka yi sai a ba shi auren eh za a baka amma yanzu lokaci bai kure ba zai ka nemi gona ka yi noma ta shiga a'a kawai matsala ce ta ra'ayi kawai to shi kenan sai hukuma ta shawo kan iyayen sai a yi aura to ire wayannan za su kawo sauki galibi yan mata suna son miji ba sa sa buri wani burin za ku ga iyaye ne to idan aka yi haka sai a samu sauki iyaye kar ku cewa sai kun sai kun sa kuɗi da yawa wayanda aka aura da kuɗi da yawa to wani kuɗi suka yi nawa muke kuke ganin ko uwayenmu a yau kun haife kun auri iyaye iyayenmu kun aure su ba su da komai nawa ne kuma yadda yanzu sun arziki da saboda haka abin da aka bayar a auren ba da shi za yi arziki ba arziki yana nan gefe guda shi auren karan kansa a yi sa ba a tsananta ba sababi ne na samun arziki eh aure ka aure ta koda don talaucinta ka aure ki aure shi yana cikin talauci ki aure talaka Qur'ani ya nuna shi ne hanyar yin arziki haka ƙur'ani ya ce don Allah ce wa an hul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara in wayanda za ku auren talakawa ne ku daure ku yi yughnihimullahu min fadli Allah zai wadata su wallahu wasun alim sai sa dewa zaka masu arziki zai ga maka yayi auren farko ba shi da arziki yayi auren farko wani zai ce maka ba shi da gidan kanshi yana gidan haya yana kaza yana kaza yana kaza to duk da ba shi da shi sai ta aure shi sai Allah ya ba su an gane ko saboda aka auren wanda talaka ne kuma mai nema to yana daga cikin sababin da Allah yake kawo arziki ba wai abu na ba duk duniyar nan kaje ka tara masu arziki ka tara masu arziki kai ko dangote ne ka tambaye shi auren farko da yi lokacin da wannan arzikin arzikinsa ya kai na yanzu ce maka a in arzikin da yawa zai ce maka ya aure bai kai haka ba wani mai arzikin ma ya yi aure hannu baka hannu ƙwarya ne amma daga baya Allah ya buɗa mishi sai mu shiga hadisin farko a babin an anas ibn malikin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa a taƙa safiya waja'ala itqaha sadaqaha lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya a'taka ya kanta safiya safiya ya kanta safiya waja'ala sai sanya itqaha kanta ta din shine mai sadaqaha sadaqin anna rasulullahi lalle manzo Allah a'taka safiya ya ta safiya wa ja'ala sai ya sanya itqaha ƴanta ta din sadaka ha shine sadakinta safiya bintu huyai tana cikin fursunonin yaƙi da aka kama a yaƙin haibara sai ta fada cikin kasan wani sahabi bihya ibn khalifata al-kalbi shikenan ma'ana da aka zo raba slave a matsayin ganima sai ta fada kasan bihya al-kalbi da ta fara kasansa shi kenan sai wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah da ka tashi raba slave bayan yaƙi to fa ka ɗoki safiya ka ba wa jihiya ita safiya ba yar huyai babanta huyai shine shugaba sarkin yahudawan banu nazir to eh, da ƙureza baban ta shine shugaban yahuda banu nazir da banu Ba ta dace ba sai gare ka don cin fuska ce gare ka tana gidan shugaban yahudawa na haibara na banu nazir da ƙuraiza a ce kuma ta zo ta zanto a hannun wani musulmi mara matsayi don karramata, ya kamata ka duba wani abu ta zanto baiwa a hannun mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira dihiya ya karbe ta sai suka yi kakara da dihiya ko ya ba sa bayi bakwai ne ko tara ko goma ko wani abu kamar haka suka yi kakara sai annabi ya karbe ta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mata tallar musulunci me yasa ba za ki musulunta ba ya yi mata wa'azi sai ta musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kin san ke baiwa ce ko sai ta ce eh sai ya ce to in kin yarda zan aure ki amma ba zan kirga sadaki in baki ba sadakin ki shine yancin ki sai in yanta shi ki zanto ya dan yanzu in zaki zanto ya sai kin biya kuɗi ne kafin ki fanshi kanki to sadakin shine fansa shikenan sai ta yi aure sadakin shine ta fanshi kanta haka ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam ta bar gidan shugaban kafirai ta zawo gidan shugaban musulmai har ma ta zanto ɗaya cikin ummul mu'minina eh wanda mu an karanta da akwai ta da iya girki radiyallahu anha wa arbaha Usaimin ya ka fa'idoji uku karkashin hadisi yace anan shugaba ya sanya ma'ana mai baiwa ya sanya biyanta kuɗin yanci shine sadakinta wannan ya halatta amma ba ba a yarda ka yi kinnafin 'yar mutane shi ke nan ka yanka kuɗi za su ka sai ka ce to kuɗin da za ka shi ne sadakinta ku rike zan aure ta a wani ba zai ba wani a sata aka yi bai mallake ta ta hanya ta shari'a ba sannan kuma idan otaimin ya ce idan mutu yana da baiwa yace yancin ta sadakin ta ta yantu ko aure ya dauro ko ta halatta bayan auren ba sai an ne wani wali ba ai shine walinta ya aura wa kansa ita shine alfa'il wal maf'ul bihi <laughs> sai ce mata na aura wa kaina ke sadakin shine yanci malamai ma suka ce ba sai ta an nemi yardanta ta yarda yancin shi ne sadaki ko bata yarda ba don ai da ita baiwa ta dukiyarsa ce sai da babu aure ma zai iya ɗauke sha'awa da ita da baiwar ta sai na biyu lalle aure yana iya kulluwa da kowace siga da zai nuna kulluwar aure ba ci ai sai da larabci ba da larabci aka yi siga yayi da hausa aka yayi da turanci yayi da yarbanci inyamuranci yayi in wayanda kuma su eh, eh, kurma ne sai aka aka nema sai ce ya bayar ya bayar shi yayi don wanda al'adar wurinsu in an yi ga a harba bindiga sama shida an bayar sai a harba ya ba badu eh, duk abin da yake nuna an bayar shi kenan ya yi sai na uku yanci ya inganta ya zanto sadaki a wannan hadisi na safiya bintu huyai da annabi yanta ta yi sanya sadakinta eh, yanta ta shi shida sadakinta imam al-bukhari yi amfani da wannan hadisin a kitabun nikahi babi na 13 yace babun man ja'ala idqal amati sadaqaha babin hujjar wanda ya sanya yanta baiwa shine sadakinta shi ma ka wannan hadisin anna rasulullah a'taqa safiya wa ja'ala idqaha sadaqaha annabi ya aure safiya ya sanya yancinta shi ne sadakinta shi ma yadda ana ka daga anas shi ma imamul bukhari daga anas dan malik ya kawo shi yasa ibn hajar cikin fathul bari sai ya ce sun yi riko da zahirin hadisin nan malamanmu na tunda sa'id ibn musayyab ibrahim da dawus da muhammad ibn shahab zuhri duk sun yarda cewa ana iya yanta mace yancinta ya zama sadakinta a cikin fuqaha amsar akwai sufyanu sauri akwai abu yusuf akwai ahmad akwai ishaq suka ce in ya yanta baiwarsa zai aure ta sai ya sanya yancinta shine sadakinta yayi duk da akwai wanda suka ce ina bai yi ba ta ce to ai annabi yayi aure ya sanya yancin safiya ita ce sadakinta sai suka ce sam hususiyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam an keɓance mishi to amma an iya kokari a kada da ya nuna khususiyar sare babu a don haka magana da ya fi karfi kenan haka ya halatta haka ibn hajar ya ci gaba da cewa wannan hadisi ya nuna shugaba yana iya aurar da baiwarsa wa kansa in ya yanta ta baya buƙatar wali ko wani ya bashi amma ku ji sai yan ta ta yau ya ce gobe zai aure ta to ai yanzu jama'a ba baiwar sa ba <laughs> an gane ko sai a hada lokaci daya kuma ya nuna in zai yi haka ya halatta sada kuma ibn jauzi ya ce to ba mamaki wani ya ce annabi ya ce ba duk wanda ya yanta baiwa duk in jikin baiwar zai yanta gaɓoɓinsa daga shiga wuta to annabi ga lada da falalar yanta baiwa amma me yasa ya rage wannan ladan ya bai da shi ne sadaki an gane ku. to anan sai ma ibn jauzi yake ba da amsa ya ce ai safiya yar sarki ce irinta kuma ah, ba za ta auru ba a irin wancan lokacin sai an ba da sadaki da yawa to a lokacin ita ma farashinta ba ƙaramin farashi ba ne to shi yasa sai annabi ya ba ta wannan yanci a matsayin sadaki kuma ya ga ya aure ta jama'a da awaci ai ga musulunci tunda ya musuluntar da ita ta zanto oh, min ummahatil mu'minina to kaga ai ladan yanta ta din Eh, afwan eh, wato aurenta da yi ɗaya kenan musuluntarwa da yayi biyu nan sannan kuma ya aure ta madadin ta zama a gidan gabjejen yahudu ta zanto a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to wayannan alkhairan duka sun fi abin da yake cikin yan tawa din ah, wannan hadisi na safiya ah, ah, shek Sali Ali Bassam shi ma ya waiwaye hadisin ya ce wannan ya nuna halaccin mutum ya yanta baiwa yancin ta ya zama sadakinta ba sai ya ba da sabon sadaki ba kuma shi wannan baya buƙatar shaidu wali da sauransu shi duka ya gama shi zai aura wa kansa ita kawai sana ji akwai dalili a bisa shi sadaki ana sai zanto manfa'atun diniya au dunyawiya sadaki lalle lalle ne abin da za a bayar sadaki ya zanto abu ne na amfani na addini ko na duniya menene amfani na addini amfani na addini shine za mu zo mu karanta a gaba wanda aka aura masa mace sadaki ya karantar da ita ƙur'ani ko ba gaba kai wannan sadaki ya zanto manfa'a diniya diniya amfani ne na addini kamar yadda wata cikin salafus salih a babanta ya wallafa littafi ita kuma sai ta yi ta'aliki ta yi hashiya sai wani ya zo neman aurenta sai ta ce sadakinta ya yi sharhan littafin ya eh, yi sharha ya yada duniya ta kato ga wannan sadaki ya zama manfa'a ce diniya har gane ku <laughs> manfa'a diniya ɗalibar ilimi ce shikenan ka zo za ka aure ta sai ta ce to sadakinta ka wallafa wani littafi da zai nuna illar shi'anci <laughs> an ko illar khawarijanci ko ka rubuta littafi akan tsarki akan azumi akan kaza eh kuma ya kunshi hadisai kaza sahihai da sauransu wanda manfa'a ce diniya ana iya yin sadaki da shi yadda za mu zo mu ƙara bayani a gaba kuma sadaki yana zama kuma manfa'a duniyawiya shi da ka ba ta sadaki nerori ko daloli ai wannan manfa'a ce duniyawiya kuma shi ya fi yawa ka aure ta sadaki ka ba ta lambu yadda muka ce wani ya aure sadaki lambu manfa'a ce duniyawiya kamar mutum ya aure ya aure mace ta ya ce zai saya mata motar kabu-kabu ko zai saya mata a daidaita sahu an gane ko sai wannan manfa'a ce duniyawiya duka ya halatta a sadaki yadda surkin annabi Musa alaihi salam yace inni uridu an unki haka ihdabna da ala an ni samaniya jasa sadakin shekara takwas zuwa goma yana kiwo yana musu noma yana musu tsawainiyar gida saboda haka sadaki lalle lalle zanto manfa'a diniya ko duniyawiya amma duk abin da aka bayar sadaki ba manfa'a diniya ba ba duniyawiya ba to wannan ba sadaki ba kamar kawai wani da zai aure ka zo kawai kana neman aure shi ke na sai ka samu murfin kwankwala ka kace shi ne sadaki to wajen manfa'a ce a ce a duniya ko duniyawiya an gane ko to saboda aka lalle sadaki sai ya zanto manfa'a ce diniya ko duniyawiya amma na duniyawiya kuma sai ya zanto ta halal ba ta haram ba zai iya aure sadaki ya bada garken awaki garken tumaki ya bada saniya shi da sadaki ya bada bakoloji shi da sadaki amma ba za a iya aure sadaki ya bada alade shi da sadaki ko jambiri ko goggon biri ko menene kaga manfa'a duniyawiya sai ya zanto kuma halal kun fahimci wannan bayanin ana yana iya auren sadakin ya nome musu gonan masara gonan uh, ayaba gonan kaza duk ya halatta amma ya aure ta sadakin babanta yana da gonar wiwi ya nome musu ita ta wani manfa'a ce duniyawiya amma ba halal ba ina fata an gane saboda haka mun gane kenan sadaki lalle lalle ya zama manfa'a diniya ko duniyawiya in diniya ko na musulunci ne eh sadaki cewa ka aure ne amma sadaki naka gina masallaci shine sadaki ne ka ta zanto banan lillahi masjidan kiraita ita banan lahu la hamis la hasil janna tana iya cewa ka aure ta sadakin da shine ka kashe shekau ya halatta eh dan ana iya sa kuɗi a ce a kashe wani a fiya ko <laughs> duka ya halatta don kashe shekau mas'ala ce diniya daya to yana ta bata wa addini suna ko dilyawiya zai taka rawa wajen samar da zaman lafiya an gane ko to wani jina ke nan sadaki ka san mun ɗoga sai kuɗi ne wani ma har yana tambaya ya halatta a bada sadaki cak wani cak ɗin ma yana shakku a kai <laughs> ko kuma sadaki ne aka tura ta waya a irin transaction ɗin shi da yake cewa ya halatta to kaga ma ba ma wannan ba fiye da wannan ma ya halatta wannan ke sannan kuma alibasa ya ce cikin fa'idojin da hadisin ne ya bamu Ah, da annabi ya aure safiya akwai kamalar tausayin annabi da ganinsa da gani ya kamata don annabi ya faɗi wata hadisi irhamu aziza qaumin zalla Bin mai matsayi a cikin mutane in ya kaskanta ku tausaya mishi mu yanzu abin da muka saba kana da matsayi duk kowa sai ya rika binka kana rasawa sai kwai bai wannan haramun ne ko da attajiri ne mai karfi yana taimako shi sai ya tsiya ce haƙƙi ne talakawan su hada kuɗi su hada masa jari annabi ta ku tausaya mai matsayi sai ya kaskanta wani ya taɓa riƙe matsayi matsayi ne na gwamna matsayi ne na kaza to kar a ci fuskansa a matsayinsa na ya taɓa riƙe kaza daga baya baya a karrama shi a ba sa darajarsa wannan ke to shi yasa ga safiya da tana gidan sarkin yahudan banu nazir da banu qurayza to annabi da ya ga ta gaskanta ta zama fursuna sai ya ɗauko ta sai ta zanto matarsa sallallahu alaihi wasallama kaga a aikace ya nuna wannan shi yasa koda wata yarinya ta musulunta ko ga ta fito daga babban gida to a yi kokari a musulmanta samu babban gida an gane ko ta musulunta ta yar mai kuɗi ce tana cin daɗi sosai to inda hali a samu mai ƙarfi ya aure ta an gane ko wannan domin kaga duk wayanda suka musulunta ana lallashin zuciyarsu ne ba a son su rika cewa gwanda jiya ana son su rika cewa gwanda yau don safiya bayan annabi ya aure ta ma akwai wani tabo tabo ne ko menene na na a fuskata annabi yake tambayar ta sai take cewa tsohon mijinta ne ya mare ta annabi ya nuna tausayinsa ya nuna bacin rai da haushinsa duk da mai shi ba baya wurin annabi ya nuna haka ɗin a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu kyakkyawar kulawa da ta gamsu da haka wannan kenan shi da abin da yake nufi ah, wannan kenan sannan kuma ah, wannan hadisi da ya babu fa'idoji da yawa kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri safiya ya sanya yancin ta shine sadakin ta to wannan kenan yana da fadi kwarai da gaske wata ce shi kenan kai dan kasuwa ne ka bi ta kudi ta zo ta dau fulawa ta dau kaza ta dau kaza kudi ya kai dubu arba'in dubu kaza to ke fa zan kai ki civil defense a to me ya zafi haka eh, ni kare yanzu ba miji ne da ni ba in na maka kawai ka aure ni mana shi kenan sai a kakare a ciki sai ka ce ya yi shi kenan sai a yi aure <laughs> sai a yi aure shi kenan ya wuce sai a yi aure ya wuce hadisin gaba a cikin wannan babi hadisi na biyu an sa'al ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ja'at imra'atun fa qalat inni wahabtu nafsi laka fa qamat tawilan fa qala ya rasulullah zawwijniha in lam yakul laka haja فقال هل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال لا أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس ولم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن kaga dama wannan babin babin sadaki ne hadisin farko da muka karanta ya nuna yanci yana iya zama mai sadaki yanci yana iya zama sadaki wannan shi to an sa'al ibn sa'id ne sa'idi daga sa'al ibn sa'id as-sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah ja'athu imra'atun wata mace ta zo wajen annabi wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama me ya kawo ta fa qalat sai ta ce inni wahabtu nafsi laka ni na kyautar da kaina gare ka wannan ga annabi ya halatta amma kai yau duk walittakarka duk malantarka duk shehintakarka ta ce ta kyautar da kanta gare ka sai ka aura wa kanka kawai ita to kai kwarto ne an gane ko sai ba an ba kai kwarto ne amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama idan mace ta ce na kyautar da na gare ta to shi an ɗauke masa ba zai ba da sadaki ba kyauta zai aure ta sa'an nan kuwa na biyu ba zai tuntubi iyayenta ba ko suna da rai don annabiyu aula bil na min kusa. kai yanzu an yarda in ta zo ta ce tana son ka ya halatta amma ka lale sadaki ka nemi aurenta a wajen manyan amma shi annabi ta ce ya rasu eh, eh, na ba ka kaina sai annabi ya ce to na aurar da ke gare ni shikenan ga ɗakin ki can ki shiga sai babanta ya fito ina yata sai annabi ya ce na aura wa kaina ya halatta amma ba ni bai haka ba jama'a <laughs> an ba shi wannan damar amma bai yi haka ba sallallahu alaihi wasallam don Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi waliyin kowa ne sannan kuma na biyu Allah ya kada masa karrawa an ba shi dama wa mar'atan mu'mina duk wata mace mu'mina in wahaba nafsa kenan banda kafira kenan in ta kyautar da kanta lin nabi ga annabi in aradin nabi Allah baya wa annabi auren dole eh, in aradin nabi in annabi yana so ba khalisatan laka an yarda ka aure ta ba sadaki ba alwali min dunil mu'minin banda sauran mu'mini to yau idan an ce takanan kai wani mai mulki ne kai wani wali ne kai wani shehi ne ka aurar da ita gare ka kai annabi ne a'a to khalisatan laka to sai mu ce ɗaya biyu kai kafiri ne ko kai eh, mumini ne eh, yake shi mumini ne sai a ce khalifatan laka min dunil mumini mumini ba a yadda ya haka ba <laughs> amma yake shi ba mumini ba to kaga wancan kuma ya rage mishi khalisatan laka min dunil mumini to wani matar ta zo ta ce ya manzo Allah na baka kaina na kyautar maka kaina ka aure ni eh shirya da kenan faƙamar ɗawilan ko sai ta tsayi tsayuwa mai tsawo a wata ruwaya kuma fa nazara ilaiha wa qallaba an-nazar annabi ya zura mata ido sama da ƙasa ma'ana sai ta maka kafin ka aura ya kalle ta ya kalle ta sai ya shiru saboda haka in kin ce kina son sa ya shiru to baya son kai ko in kace kana son ta ta yi shiru to tana son ka kaga madbil badal kana <laughs> sai annabi ya shiru wannan yana nuna maka a ah, me zai da ke kaza a a wannan ba musulunci ba tun da har ta ga girmanka da kimarka sonka ya sa har ta bushewar ido ta gaya maka to wani abun kai mata godiya ne ko da baka son ta sai faƙalar rajul ya rasu akwai wani kasurgumin goro a gefe sai ya ce ya rasulallah ya manzo Allah zawujniha to ne ka aura min ita mana kaga ya annabi alwali ne zai iya aura kansa zai iya aura wani ka aura min ita mana in lam yakul laka biya haja in baka bukata kina ce an baka kyautar wani abu baka bukata sai ka ba wani kyauta ko kaga ta ka ba da kyanda kyauta ga annabi baya bukata yanzu ya aurar da shi ya san annabi sallallahu alaihi wasallama akwai iyalai a gida yanzu ma matar kari take so ta zama shi ko shi na insert sim ba shi da sim ko ɗaya ko ba ga ba to kaga labudda ya <laughs> ya ce ya rasulullah wannan dama kada ta kubu kubuce mana gani na alayi in eh, bai ba aha fa qala sai annabi ce hal indaka min shay'in tusbiquha hal indaka shin a wajenka min shay'in kana da wani abu tusdiquha da zaka ta sadaki shi da dalilin malan na kawo nan hadisin abadin sadaki shin kana da abun da zaka ta sadaki kun ga ana hal indaka min shay'in kowane irin abu bai ta hal indaka min nuqudin min fulusin min malin a shin kana da wani abun da zaka ta? shi yasa kana iya bata sadaki wayar ka sai ka bayar sadaki android ne wane ne wane ne ne wayar ma ka ce har da data eh, sadakin ta ce dubu ashirin sai ka ce to wayar dubu sha shida ne akwai data da dubu hudu a ci <laughs> kana da wani abin da za ka bata sadaki ne isa sadaki duk abin da mun ce kawai manfa'a ce eh tace sadaki na ka je ka saro min itace a kurkura dai sai ka saro sai dai ta amma sai ta yi bayani marke nake so a kaza nake so kaza nake so shine kenan sai annabi ce kana da wani abu da zaka bata sadaki qala sai ta ma indi illa izari banda komai sai gauto na eh wani abu ne ka san su ba sa dau fari riga da wanda wando sai a sa mayafi sai a daura wani abu kamar zani da kwankwaso to na kasan zai bayar shi yanzu ya yarda ya rasa tufafi eh inda zai samu aure kaga wannan ya nuna maka goranta bala'i ne iya abin da ya mallaka na tufafi ya yarda ya bayar ko da zai zama tsirara don ya san dai a babu babu wannan libasun lakum wa antum libasun lahunna ita ba su ai dai koda ba daɗi dai ka koda ai auren da ai ba za ta yarda mijinta ya rasa sallar jam'i ba ko ma ba za ta yarda fito jam'i tsirara ba za ta fito ɗau aro ka ɗaura ko <laughs> shi da sai ce banda komai sai gyauto da sai da ce iko Allah fa qala sun sana bace izaruka gyautan naka in a'taita in ka bata jalasta wala izara laka sai ka zauna baka da gyauto ashe wannan ya nuna kuma ko da za ka matsi kanka ka yi aure akwai matsin da annabi bai yarda ka yi ba ka zanto ka tsiyace gaba ɗaya in an yi auren ka da komai ko ba gaba tufafi da za ka sa ka fito babu a wannan ka yi haƙuri ka ci gaba da azumi ka yi adashe <laughs> shi da annabi ce to yanzu in ka ba ta gyautan naka sai ka zauna bila izarin ba ka da eh, gyauto da biyu ne sai ka bata ka lallaba da ɗaya wannan kenan a wannan lokacin a da kenan jalasta wala izara laka jalasta da kenan bakita wala izara laka sai ka zauna baka da gyauto falsamin shay'an je ka nemo wani abu ka tashi ka je ka nemo wani abu ai ba za ka gudu ba ke zauna je ka nemo wani abu na ka je ka shiga ka fita ka shiga ɗaki ka shiga wajen makota ka samu abokanin arziki shi da kenan ƙala sai ya shiga ya yi yawo ya yawo ya zo ya ɗibi zuba ya ce ya rasulallah ba a samu komai ba ƙala sai da ce iltamis walau khataman min hadidi ka nemo mana ko da zobe na karfe ko da zobe na karfe irin da naira hamsin yau naira ɗarin nan ka samu mana ka bata yau sai a ce nemo mata ko da ɗan kunne ne manne ka samo ka kawo an gane ku? ba mamaki wani ce to shi da ba shi da to ya zai rike ta eh annabi ya sani shi mai nema ne yana buga-bugar a samu wanda za a ci ba zai gagara ba nemo ko da zobe na ƙarfi falsa masa ya shiga nema lalle wani ya buƙaci aure sosai walam ya ji sha bai samu komai ba to ya kai ga kanan kana da kuɗi kana da kuɗi a kan kana da kaza kana da dubu ɗari kana da dubu tamanin kana da dubu hamsin kai yadda ka zauna goro kana ka gara ramba ka ga yanzu wannan ma babbakin zobe ya shiga ba <laughs> ya shiga ya fita ya shiga ya fita shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ya kamata wannan fa zamani ne mafi tsarki na sahabbai wanda babu sha'awa ta zina da sabon Allah tattare da su amma annabi yake ƙoƙarin kada su zauna haka to ballantana yanzu lokacin da fyaɗe ya yawa kaza ya yawa matsaloli da yawa ya yawa a lokacin ko aka saki buri an saki buri ko ba kuɗi kuma an saki ‘ya'ya sai talla suke ta ko'ina Ko su ne matsalolin to shirya kenan adam falta masa ya nema wa lam yajir bai samu komai ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hal ma aka shay'un min alquran shin ka dan haddace wasu abubuwa na alqur'ani ne kana da wani abu na alqur'ani qala na'am sai ce eh sai ce to malamin qur'ani ai ba zai kwance ba shi fa abin da ya haddace ma fa bakara da ali imrana to kai ya zaka haddace zo su ko kana zaune a ƙasa goro <laughs> shi iyakansa bakara da ali Imran haka ya zuwa wata hadisi ya ce ya haddace bakara da ali fa qala rasulullahi sallallahu qala na'am faƙalar sassi annabi ta zawajtuka ha na aura maka ita bi mama aka min alquran da abinda yake tare da kai na alqurani kai mai daraja ne amma a hadisi yake kuma ha fa'allim ha me ashara ayatin ko 20 aya ko ashara ta ashara koyar da ita ayoyi goma ko 20 dayan biyu haka annabi ya faɗa ta shiga koya masa shi da sadaki wannan na ɗaya ya nuna cewa qur'ani ma yana da tsada jama'a ba ce koyar da ita bakaran gaba daya ba kenan wani ya nuna albashi malamin qur'ani fa ya kamata ya yawa in an ce ya koya mata aya goma shine sadaki ko ba haka ba to yanzu yau sadaki ba yana kai dubu hamsin ba kenan an koyar da aya goma ba da dubu hamsin ko <laughs> kaga wannan ya nuna malamin qur'ani to ya cancanci albashi mai kauri imamu shafi'i lokacin da malamin da eh, imamu abu na abu Halifa nu'man dan kasuwa ne mai kuɗi ne sai ya ɗauki ɗansa ya ba malamin qur'ani sai ran da aka sauke fatiha suratul fatiha aya bakwai sai ya ɗauki kuɗi in za ka canza yanzu ya kai miliyan uku da abu zuwa miliyan huɗu. sai ba malamin qur'ani sai malamin sai kai imam ai wannan kudi ayo sai ce ya hakuri kwana nan ba kasuwa ne <laughs> kwana nan ba kasuwa ne sai annabi ce ta fi karantar da ita ayoyi goma a bakara ayoyi goma a bakara daga alif lamin zuwa kan wani aya eh, yanzu goraye ba za su yi kokarin samu karshen aya sai su fara fatawa <laughs> duk wanda ya rike aya goma nan sai ce to shi ma zai shiga cibiya a'a sai ya kakare ne ake yin haka jama'a sai ya kakare sai ya kakare ake yin haka to shi ne kenan sai annabi ce ka tashi ka karantar da ita shi kenan aka daura aure sadakin akan haka a Usaimin ya kawo fa'idoji wajen sha tara karkashin wannan hadisin na daga ciki na farko halaccin mace ta bijiro da kanta ga wanda zai aure ta amma ba don abin duniya ba sai don natsuwarsa an gane ko ta ga wani ya mata sai ta ce ta aika mishi ta ce tana son ya aure ta yadda khadija ita ta aika annabi tana son shi ya aure ta yadda abin ah, yadda kuma ah, idan muka ɗauki wannan matar eh, annabi ya aika ya ce yana son ta da aure ta ce tana da yara kuma tana da kishi annabi ce yara za mu rike kuma Allah zai rike kishi ko zan roƙi Allah Allah ya tafiyar miki saboda haka babu laifi sannan ko da biyu halaccin miji ya mayar da wannan tayin in ya ga matar ba ta yi masa ba in ji Usaimin amma kuma da mutuntawa an gane ko ta aika ta ce tana son shi ya ga ba ta yi masa ba in ya aure ta zai iya shiga haƙƙinta to yana iya ba ta haƙuri ya ba ta haƙurin kuma cikin hikima kare ce gaskiya ba ki min ba ni ina son mace kaza ke kuma kaza ce wannan bai halatta ba sai ya ɗan hikima ya ce afuwan ki yi haƙuri akwai wacce na riga na gani ina so ko akwai wacce na yi magana da ita ko kuma gaskiya a wannan lokacin ba zai yiwu in yi aure ba kuma yanzu in ce ki zauna na bata miki lokaci amma Allah baki wanda ya bini kuma na gode da wannan alkhairin da kika yi mun wannan yana da kyau ko ba a yarda don gori ya rika ni da wacce ba ta ce tana so na da ki a a wannan bai ta ga darajar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne kalli girman annabi ai ba da iskanci ta neme ka ba ba ta ce a'a ina za mu haɗu mu yi lalata ba aure ta nema wanda annabi ta annikahu sunnat ko ba a yi auren ba tana da lada a wajen Allah wannan kira sannan kuma na uku halaccin eh, eh, ka aure mace eh a halaccin kai shi annabi yana iya aure mace ta kyautar da kanta gare shi na hudu halaccin eh, ka nemi auren mace a wajen alwalinta ko da akwai mutane da yawa don a bakin masallaci akwai mutane da yawa wanda ya ce ya rasu aura min ita <laughs> ina ba ta gane bai ce ya rasu mun shiga gefe ina da magana da kai kaga a cikin mutane ya roƙa to wannan bai zanto illa ba in hakan ta kama ba wai ko sunna ce haka kawai kana son yar wani sai an idar da sallah shi shikenan a masallaci zai ce alan goro akwai yarka da a'a wannan sai ka je gidansa cikin mutunci sai abin da ya sa shi wannan ya tambayi annabi a nan don dama nan ta zo a daura mata aure ko ba ka ba kai ma yanzu in ya kama an je za a daura aure an taru a wurin shi kenan an zo da takardar test sai aka ce to mijin positive ita ko negative to kai a nan an taru za a yi sai aka zo da takardar gwajin to in alwalinta yana wajen sai aka ce an fasa tunda ita tana da lafiya shi ba shi da lafiya to in dama ka san da sai ka dan matso ka ce to tunda an taru kar a watse mana a bani mana shikenan ta ce to dan tsaya kaɗan shikenan sai a ɗauki waya kirkirki ta ɗauka to ke fa an zo za a ɗaura aurenki wanda za a ɗaura fa shi kuma fa gashi na akwai matsala to amma yanzu akwai wane lado magocin tanko kin gane shi eh, mai sana'ar kaza a bakin cross sai a yi mata kwatance to eh shi kuma yace to in zai zai aure kin mishi in ta ce eh sai a in ta ce a'a to kar a watsa ya zo dai in gan shi shikenan sai a ce to ɗauki keken can ka je da Allah ku gaisa ta ganka sai ka zo in ya yi sai a ɗaura aure kaga wannan don auren ya kama to ana iya yin haka <laughs> Eh? in tana wurin ya gaskiya ko kaga ga wata matsala ba shi ba sai an gwada shi an tantance shi <laughs> to shi kenan in yayi sai a ce je ka yi gwaji kada <laughs> Allah ba da lada don kar abin da aka guda kuma sake ɗibawa nan <laughs> wannan kenan sannan kuma ya nuna kyakkyawan ladabin sahabbai wajen magana da annabi ce ya rasulullah in baka bukata kaga a ya saka a'a in baka bukata sannan kuma halaccin annabi sallallahu alaihi wasallama yana iya aurawa kansa yana iya aurawa wani don me annabi yake iya aura wani shi hukuma ne hukuma yana iya daura aure to akwai hukumar da ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam babu sannan kuma halaccin daura aure ba tare da an yi hudubatul haja ba ka sa akwai hudu bata raja inna alhamdulillah kaza kaza wannan ba mu ji wannan yayi ba yin sa din sunna ce mustahabiya amma don an daura aure ba a yi ba ba laifi karka ce a za a aure dole sai alwali ya hudu bata raja dole wanda a a ahli sunna sai kai hakuri in an iya a yi in ba a iya ba aure ya kullu don an daura aure a gaba annabi babu hudu bata wajibcin sadaki a aure don annabi ce je ka nemo je ka nemo ko da zo me aka sace ta abuna ko na gaba shar'antuwar gaggauta aure tunda annabi ya ganta ya san tarbiyyarta tarbiyyantacciya ne shi ma tarbiyyantacce ne annabi bai yarda taron ne ya watse ba sai da aka daura ne aure saboda haka in an samu duk abin da ake bukata na aure to babu wani jinkiri a daina bata lokaci kawai a yi shi sada kuma na gaba ya halatta kuma a jinkirta auren yadda ya halatta a gaggauta in akwai wasu abuwa na shirye-shirye da sauransu sana kuma wani hadisi ya nuna halaccin aure sadaki kaɗan ko da yawa sannan kuma ya nuna usaimin ya ya nuna ka aurar da mace an gane ko don a ba sadaki ya zanto wani ilimi usaimin ya ce ba sai karatun ƙur'ani ba Ah, yace ga yace eh, ka ta'alimin kamar ka ba ta ilimi wa khiyadatin da dinki wa bina'in da gini wato zaka aure ta to amma sai kuka yi kai tela ne sadakinta zaka koya mata dinki shi da sadakinta kenan in zaka koya mata ɗinki bayan an yi aure sai ka an ɗaura aure tsakanin wani da wacce sadakin bashi ne kuma zai koya mata ɗinki nan da wata kaza nan da shekara ɗaya ko wani abu makamanci haka kuma ya koya mata ya yi a matsayin sadaki an gane ko ya koya mata saƙa ya halatta a matsayin sadaki ko shi da kansa zai koya mata ko ko ya ce zai biya masu koyar da ɗinki su koya mata duk ya halatta <laughs> ina ba ta an gane ah, ya halatta ya ce to shi zai koyar da ita ilimin geography ilimin biology ilimin kaza duk ya halatta ha yanzu tana makarantar private ana koyar da ita geography biology ba ta biyan kuɗi suna biya ina fata an gane saboda haka kaga koyar da ita ilimin qur'ani hadisi wane ne kaga manfa'a ce duniya eh, koyar da ita dinki geography kaza kaga wannan manfa'a ce duniyawiya duk ya halatta duk ya halatta kun fahimci wannan bayanin saboda aka ba sai karatun qur'ani ba ba sai karatun qur'ani ba har ma usaimin har ma ne yace bina jin in tana cikin matan da su yanzu idan ka je kudancin kasar nan mata suna gini yanzu idan mace ta iya gini ko ba ga mata samu lebaran ta ta mace ta yi shiganta na musulunci sai ta yi gini Allah bai hana ba in shi kwararren mesin ne sai ta zai koya mata in shi kwararren plumber ne zai koya mata an gane ko don wannan sana'ar ana iya cin abinci ne to duka wannan yana iya zama a matsayin sadaki ba sai farin kuɗi ba a ah, sannan kuma ah, wani hadisi ya nuna mana ya halatta mutum ya koyar da kur'ani a biya shi tunda karatun ƙur'ani ya zame masa sadaki kuma usaimi ya ce ya nuna mutumin da yake cikin matsanancin talauci ya yi aure amma fa ya faɗi abubuwa guda biyu ya faɗi ɗaya na amma dayan kuma za a ƙaro shi eh, usaimi ya ce ya gaya mata halin da yake ciki shi ba mai arziki ba ne za ta iya ta yi haƙuri to mu kuma sai mu ƙara na biyu ya zanto kuma yana da sana'a kar ya zanto ba shi da shi ko baya nema ai matsala ce ko wanda yake da shi sai yake nasa ya ishe shi ba zai nema ba ai matsala ce me yake sa zaga yaro gado ya kare an ba sa gadon da yawa amma bai iya sarrafa shi ya karu ba zara kuma baya barin bai baya barin dani ina fata an gane shi yasa Imam bukari ya kawo hadisi ma babu tazwijul mu'sir babu wanda yake cikin matsi ana iya ba su aure amma da sharadin karya mata karya ya faɗi gaskiya sannan kuma halaccin in an zo aure ba sai an ce na karɓa ba ku fahimci wannan in ji usaini yanzu in kun zo ƙulla aure sai alwali wakilin miji ya ce ina nema wa wane auren wacce kuna ji sai aka ce an baka ko da bai ce na karba ba aure ya kullu tunda ai ya gabatar da nema <laughs> ina ba ta an gane ta an ba shi ke don a nan annabi ce zawon naka habi ma ma aka min alkur'an na aura maka ita na baka ita don qur'ani bai ce na karba ba kuma ya kama hannun amaryarsa suka tafi <laughs> an gane ko wannan kenan sannan kuma halaccin ah, ba da zoben karfe a matsayin sadaki duk da akwai hadisi da yake kuma sa zoben karfe haramun ne sa zoben karfe haramun ne kuma ana annabi yace nemo zobe ko da na bakin karfe Allah ji kan malam Ja'far shine fatawar da nayi masa karshe ido da ido lokacin ya zo biyu ah, ya wani program masallacin kofar mai martaba na ji na same sa gammalot bayan magariba yana cin tuwo na laushi da miyar kuka da nama Allah ji kanshi na je mun gaisa da shi shi da lokacin muna karatun littafin adabu zifar to muna kan hadisin da yake sa annabi ya ga wani ya sa zoben zinari a matsayinsa namiji sai ce ka sa zobe yan wuta sai ya cire yayar sai ya sa na karfe sani annabi ta haza sharrun minhu wanda ya ci wancan shar sai nake ganin kar in zo mu karanta hadisi na mu ce zoben karfe sawa haramu ne ta da kura sai malam jafar yake tabbatar mu hadisi ya inganta kuma zoben karfe sashi haramun ne to shi da har na ce to sai na tsokare shi Allah ji kansa da rahama akwai zobe a hannunsa sai da ce ya shak amma ga shi na ga zoben karfe a hannunka sai ya mumushi ya ce mala bakar wannan zoben azurfa ne Allah ji kansa da rahama to kaga zoben karfe hadisin akwai sa cikin adabu su fara su dini albani ya kawo don mun yi magana da malam jafar akan hadisin da hadisin salasatul la taqrabuhum la taqrabuhum malaika akwai al mutallaqu bil khaluq to shi ba wannan mun yi magana kai to zoben karfe haramun ne a sa akwai hadisai wasu sahihai wasu kuma ba su inganta ba amma an samu ingantattu da suka nuna to me yasa kuma zoben bakin karfe haramun ne amma annabi ya ce ya nemo zoben karfe ya ba ta an gane ko da wannan insha Allah ta'ala sai mun zo karatun gaba abinda muka faɗa ne daidai Allah ya samu tare a lada kuskure ko ko tunan insha Allah ya mana goro ne ba za mu tafi tare ba to auren da ya ta to gaba Eh. wai ya ce auren da muka faɗa zai koya mata ayin ƙur'ani ko sana'a shin kafin a yi auren ne zai koya mata ko bayan an yi auren ne zai koya mata kowane ya halatta ai ana iya aure sadaki kuɗi a hannu kuma ana iya aure sadaki mai ba shi duk ya halatta eh. sai dai kawai an aura bai zo ya koya mata ba alwalinta kuma sai ka ƙarin shi <laughs> an gane rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar muna roƙon Allah ya aurar da malamai na Allah ya Allah ya shigar da shi daga ciki eh kasar da suka halatta wiwi misali a suna ɗaukanta ta bazan suna ɗaukar sa kaza sai aka ce ka yi aiki a gonan ko shi da sadaki wani bai halatta ba don ƙasa ce ta halatta ubangijin ƙasan kuma ya haramta <laughs> su ba da rabi ga rabin izzata wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin